Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariya 13 ga watan Agustan shekarar 2018 kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Hafsat dan mai soro za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanun labarai. Wani tsohon farfesa ɗan ƙasar China wanda jami'ai suka yi gaba da shi a lokacin da yake tattaunawa da gidan talabijin na sashen Mandarin na murya Amurka ya samu komawa gida a yau Litinin. Wata cibiya da ke sa ido kan rikicin ƙasar Siriya ta bayyana a yau Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon fashewar wani bam ya kai 69 an yi zaben shugaban kasa a kasar mali a jiya lahadi a cikin tsaro mai tsanani don gudun barkewar rikici kanan labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku je cewar sama da mutum dubu sun fice daga jam'iyyar adawa ta pdp zuwa apc mai mulki a sokoto ciki har da tsohon wani tsohon minista da kuma wani tsohon caman wani tsohon shugaba cikin ta ya daure babban haragin bi an kasa yin wani abu ba a saurarin kukan mu don haka mun kai ta shi dalili na na harko na biyu shigo Aminu Waziri tambar shekara goma sha da yana wakiltar this party has no office in tambar To bayan haka kuma za ku yi cewa a yayin da wasu ke fita wata jam'iyya suna shiga wata a jamhuriyar niger kuwa jam'iyyar cds rahama wato mai adawa a kasar kenan ta kori wasu mambobinta ne ciki har da tsohon shugabanta abdulabu a wurin wani taro da jam'iyyar ta shirya a karshen makon jiya shi dai tsohon shugaban jam'iyyar cds rahama bayan kotu ta ce bai iya jagoranci kuma wannan taron na biro politik ya ce an kore shi sam sam sam daga jam'iyyar sai dai za ku ji kuma cewar an gaza cimma daidaito tsakanin kungiyar kabilan ibo ta ohanazi indigo da kungiyar 'yan rajin kafa kasar biafra ta ipob bayan haka yusuf aliyu harinde kuma na tafi da shirinsa na ilimi sai kuma ra'ayoyin da kuma saurare kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum. Jama'ar da suka halarci zanga-zangar da aka gudanar a babban birnin Amurka a ranakun Asabar da Lahadi sun fito domin a saurare su, duk da cewa ra'ayoyinsu sun yi matukar bambanta. Kimanin 'yan rajin kishin fatar farar fata 24 ne suka yi zanga-zanga a wani wurin shakatawa da ke tsallaken fadar white house a yammacin jiya lahadi waɗansu na rufe da fuskokinsu waɗansu kuma na ɗauke da tuta amurka amma zanga-zangar ta ƙare saboda ruwan sama da ya sauko kafin lokacin da aka amince zanga-zangar za ta fara wato ƙarfe biyar da rabi na yamma Jason Kessler shine madugon gangamin kare 'yancin fararen fata da ya yi kiyasin cewa mutane 100 zuwa 400 za su halarci taron kamar yadda takardar izinin wuraren shakatawa na ƙasa ta bayar. Kessler ya ƙara da cewa ba shi da ra'ayin nuna wariya ba a bar 'yan jarida sun shiga ainihin inda aka gudanar da zanga-zangar ba don haka ba su samu damar hira da masu zanga-zangar kai tsaye ba. Kesla da tawagarsa sun isa su wato sun isa suka kuma bar wurin shakatawar Lafayette karkashin tsaron 'yan sanda. A yau Litinin ne waɗansu na kusa da wani tsohon farfesa ɗan ƙasar China wanda jami'ai suka yi gaba da shi a yayin da ake tattaunawa da shi kai tsaye a gidan talabijin ɗin sashen Mandarin na murya Amurka kusan makonni biyu da suka wuce suka shaidawa murya amurka cewa ya samu damar komawa gida ƙarƙashin matsanancin tsaro son Wengong mai shekaru 84 ya shaidawa abokan aikinsa cewa bayan da aka tsare shi a ranar 1 ga watan Agusta an kai shi wurare da dama ciki har da wani katafaren gida da ke kan tsaunin yanzu a yankin sojoji na Jinan da wani hotel da ke garin Jinan a gabashin China kasar shi ta haihuwa. An kai shi wurare hudu inda kowanne ke kwana daya zuwa kwanaki biyu karkashin tsaro. bayan da aka yi magana da shi a yau abokan sun ce ya umarce su da su kira murya amurka su shaida musu cewa ya koma gida cikin koshin lafiya sun kara da cewa Pyongyang ya shaida musu yadda jami'an tsaro suka bincike gidan shi suka kuma ɗauke duka wayoyin tarho da na tafi da gidanka da na'urar kwamfutarsa an kuma toshe shafukansa na sada zumunci bisa ga cewar abokan nasa Muryar Amurka ta yi ƙoƙarin magana da Wang Yong a yau din nan, amma abin ya ci tura. Jami'an China kuma sun ƙi su ce komai akan lamarin. Farfesan ya koma gida bayan da tsoffin ɗaliban jami'ar Shadong da ke China inda ya koyar shekaru da yawa da suka wuce suka rubuta buɗaɗɗiyar wasiƙa ga jami'an inda suka kira ga makarantar da ta tabbatar da cewa yana cikin ƙoshin lafiya kuma ya sami 'yanci. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana'antu a Amurka sun daɗe suna ƙoƙarin daina amfani da kuɗi a hannu su mai da shi zuwa katunan banki. amma wannan yunkurin zai iya kawo matsaloli a babban birnin kasar waɗansu 'yan majalisa a washington dc na cewa rashin amfani da kuɗi a hannu ya yi tsauri da yawa kuma idan aka amince da kafa wata doka da wani ɗan majalisa gundumar columbia david grosso ya gabatar waɗansu masana'antu marasa amfani da kuɗi a hannu za su biya tara mai ɗimbin yawa duk da sauƙaƙen hurɗar ciniki da yake da shi haramta hulɗar kasuwanci ba tare da amfani da tsabar kuɗi ba zai iya sabawa dokar gundumar columbia ɗan majalisa david grosso na da yakinin cewa karbar kati kaɗai ya nuna bambanci ga jama'a birnin da ke amfani da kuɗi a hannu kawai ya ce ya kamata a ci taron masana'antun da ba sa barin mutane su yi siyayya da tsabar kuɗi 30% of the District of Columbia residents are unbanked or underbanked, meaning that they don't have a bank account at all. ya ce kusan kaso 30 cikin ɗari na mutanen da ke zaune a gundumar colombia ba sa amfani da banki ko kuma ba sa amfani da shi yadda ya kamata ma'ana ba su da asusu a banki ko ba su da katunan bashi da haka suke duk wata ma'amala da za su yi da kudinsu a hannu ba su da damar yin abubuwa da yawa domin ba su da kuɗi saboda haka idan kuka ce kun toshe hanyoyin da za su ci abinci ta hanyar cewa dole sai sun biya da katin banki ina ganin ba a yi adalci ba ina kuma ganin ya kamata mu yi ƙoƙari mu daina hakan A yanzu dai masana'antu a jihar Massachusetts ne kadai aka tilasta wa karɓar kuɗi a hannu. Washington za ta iya zama ta biyu. Amma masu son a daina amfani da kuɗi na ganin kamar wannan ci baya ne kuma zai iya kawo asara. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla ana ci gaba da ganin ficewar 'yan siyasa daga wannan jam'iyya zuwa wancan a Najeriya. A wannan karo jihar Sokoto ce ta sake ganin wani gagarumin dambarwar siyasa inda kimanin mutane dubu suka fice daga babban jam'iyyar adawa zuwa APC mai mulki. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Murtala Faruk na daga jihar Sokoto ɗin. makonni uku kenan da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar apc zuwa jam'iyyar pdp tare da wasu jigajigan gwamnati da na siyasa a jihar su kuma wasu jigajigan pdp su ko canza sheka suka yi daga jam'iyyar zuwa apc na farkon da ya shine tsohon ministan wasanni da matasa yusuf suleiman wanda har kusan sau biyu yana neman tsayawa takarar gwamna karkashin inuwar jam'iyyar ta pdp wanda ya yanki katin jam'iyyar apc a mazaɓarsa ta karamar hukumar mulki ta isa a gabascin jihar sokoto jigo na biyu kuwa daga mazaɓar gwamna tambuwal ne wato tsohon shugaban jam'iyyar pdp a jihar sokoto abubakar shehu tambuwal wanda ya koma apc a wani gangami a garin na tambuwal saboda dalilai da ya ambata wani tsohon shugaba cikin ta ya daure babban haragin bi an kasa wani abu ba a saurarin kukan don haka mun kai ta shi a dalili na harko na biyu shigo amino waziri tambol na yi alkawari sauran rayuwa ta ba zan sake siyasa da shi ba saboda shi na aji chairman ina na pdp na state don a bashi ticket an ka an shi ticket din wani ba an ka bashi ai aminu sampp ya fara zuwa reps finally aminu came da bahara ce bai bashi ticket to sauda an sabin the camp and join wa wamako ya dawo bayan ya gama speaker ya toye tsaye gwamna yake so an ka tursa samawa mako daga abuja an ka bashi ticket yanzu ya dawo za a tursa samu kowa ya je ya yi president me yake nema inda ya yi president ga tambol nan shekara goma sha da yana wakiltar this party has no office in tambol a daidai lokacin da jam'iyyar ta apc take ganin ta yi babban kamu bayan ficewar gwamna tambol jam'iyyar pdp ko cewa ta yi wannan bai zo mata a ba zata ba kabiru aliyu shine sakataren jam'iyyar ta pdp a jihar sokoto tsohon minista yusuf suleiman da tsohon ciyaman na jam'iyyar mu pdp alhaji abubakar shehu tambuwal kusan bayan suka canza sheka ba suka koma apc sun daɗe don tun wada aka yi zaɓe na 2015 a lokacin duk hakikanin gaskiya sun umarci magoya bayansu da su jefa ma jam'iyyar apc kuri'a saboda rashin jin daɗinsu a kan rashin samun tiket na isu suleiman ne takarar gwamna a jam'iyyar pdp so mu a wurin mu za mu iya cewa sun daɗe ba sa jam'iyyar pdp don duk tarurrukan da aka kira na jam'iyya ba sa zuwa sun kame a yi zaɓen 2015 ko kuma in ce maka da ƙari zaɓen 2015 tun lokacin ba sa halartar tarurruka na jam'iyya ba sa amsa kiran jam'iyya ba sa yin wani hubbasa game da ayyukan raya jam'iyya pdp eh, a jihar sokoto jigajigan biyu dai sun ce sun canza shekar ne tare da magoya ya bayan su fiye da dubu goma zuwa jam'iyyar ta apc murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to madalla a gaida murtala faruk sanyin na jam'iyyar sai dai yan rahama yar adawa a jamhuriyar niger ta ba da sanarwar koran wasu makarabanta waɗanda ta ce suna yin zagon kasa da nufin haddasa rarrabuwan kawunan tsakanin 'ya'yanta sai dai waɗanda matakin ya shafa sun ce ba za ta sabu ba wakilin musulmi muni barma na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton taron shugabannin rassa da na uwar jam'iyya da ya gudana a ƙarshen mako a nan yamai ne yanke shawarar korar waɗannan jigajigan sai dai rahama cikinsu har da tsohon shugabanta abdulabo saboda zargin su da kokarin haddasa rudani a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar tun bayan da kotu ta bayyana shi a matsayin wanda doka ta haramta wa jagorancin harkokin jama'a kamar yadda za a ji daga bakin amadu rufa ichofa jigo daga yankin zandar shi dai tsohon shugaban jam'iyyar sai dai sarama bayan kotu ta ce bai iya jagoranci kuma wannan taron na biro politik ya ce an kore shi sam sam sam daga jam'iyyar sai da sarrafa malam abdullabo an kore shi daga jam'iyyar sai da sarrafa na biyu ibrahim halilu shi kan shi ake kwatanta mai kamar yana wannan abubuwan yana wasan da suke so su yayi an yi zaɓe ka samu uku wancan ya samu hudu kenan in demokradiyya kake kasa an ka daka? to kalka kuskure wani ya tura kai ce ka ce baka yarda ba da wannan abun da aka yi ka zo ka rika ma jam'iyya eh, gutsuru tsoma ba a san ba inda aka huto ba san ba inda za a to saboda haka shi ma aka ce an ɗauki mataki a kan shi shi ma daga yau an huda shi daga sai na uku shine eh, abdu amani shi ma yana mata gutsuru ma ma shi ma aka ce an huda shi daga jam'iyyar sai haka kuma shugabannin sai dai rahama sun bada sanarwar mayar da mutari kadiri akan mukaminsa na mataimakin shugaban reshen sandar yayin da suka damƙa ragamar shugabancin jam'iyya a hannun metar madugu bubakar isufu jofo adamu na daga cikin shugabannin jam'iyyar sai dai rahama a yankin tilaberi kasan zaɓe aka yi vice president bakwai ne suka yi takara eh, suka yi zaɓe vice president bakwai kandida guda biyu ne metar buwa madu da shi kamara da halidu don ka halidu ya samu kura uku wancan samu eh, metar madugu ya samu kura hudu Ka san metro madugu shi ya zama president for interim na sedes da yake mai da martani dr ibrahim halidu wanne a kwanakin baya bangaren Abdullabo ya nada a matsayin shugaban sedes rahama na wucin gadi ya yi watsi da wannan mataki na korarsu daga jam'iya. wannan abu kamar ka labta takobi ne cikin ruwakin su wanda sun kai wannan abin korari ne wa? an kore su daga parti bayan haka nan an yi musu kashidi kar su kara magana da sunan sai da rahama abinda sun ka yi can tsakankanin su da bata shahe ba kira da muka ga militan kin su kwantar da hankalinsu jam'iyyar sai dai rahama wacce a ƙarƙashin ta muhammad usman ya jagoranci ƙasar nishar a zamanin jamhuriya ta uku ta yi fama da rikicin shugabanci inda aka shafe shekaru kusan hudu ana tafka shari'a tsakanin bangaren abdulabo da na muhammad usman kafin a ƙarshe a bayyana labo a matsayin wanda ya fi cancantar ya jagoranci wannan jam'iyya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar madalla a gaida suleiman muni barma Kungiyar kabilar Ibo ta Ohaneze Indigbo ta mayar da martani biyu bayan wasu sharuɗa da kungiyar masu rajin samar da ƙasar Biafra ta IPOB ta bata da gwamnonin yankin kudu maso gabashin Najeriya a ranar Laraba ta wuce. Kungiyar masu rajin samar da ƙasar Biafra ta ce idan har kungiyar Ohaneze Indigbo na neman zaman lafiya to ta fito ta jagoranci kungiyar gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya wurin soke haramci da ta tarayya ta ɗora mata alphonsus okorigwe na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton ta kuma ce lallai sai kungiyar ohanesin dibo ta masawa gwamnatin tarayya lamba ta soke haramcin da ta yi wa kungiyar haka zalika Ƙungiyar IPOB ta ce wajibi ne gwamnonin yankin da ƙungiyar Ohanezen dibu su nemi ahuwa daga gareta ta akan haɗa baki wajen ziga atisayen Operation Python Dance da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan membobinta a bara. Banda waɗannan sharruɗan, ƙungiyar IPOB ta kuma buƙaci ƙungiyar Ohanezen Dibo ta fito a bainar jama'a ta tambayi wurin da shugabanta Mr. Nnamdi Kano da iyayensa suke. Kana ta nemi ahuwa daga al'ummar Afaru beku garin su Nnamdi Kano akan harin da aka kai fadar sarkin garinsu wato mahaifin Nnamdi Kano. bisa waɗannan sharuɗan ne na samu zanta da barista uche acio baga sakataren yada labarai na ƙungiyar ohanezen dibo inda ya mayar da martani yana mai cewa if ohaneze is seeing ipob as a terrorist organization we will not even engage in any dialogue with them because it is a secret that ohaneze has never seen ipob as a terrorist organization ya ce idan ƙungiyar ohanezen dibo na wa ƙungiyar ipob kallon ƙungiyar 'yan ta'adda ba za mu shiga neman wani sulhu da ita ba saboda ba abin boyewa ba ne cewa ba mu taɓa musu kallon ƙungiyar 'yan ta'adda ba. Yanzu mu fito mu ce gwamnati ta soke haramcin da ta yi wa ƙungiyar IPOB ba shi da wani amfani saboda tafiyar mu ɗaya ne da tasu. Kuma mun sha faɗin cewa lakabawa 'yan ƙungiyar sunan 'yan ta'adda abin Allah dai ne. yanzu akan batun wurin da da Kano da iyayensa suke mun sha la'antar matakan da aka ɗauka da suka yi sanadiyar ɓacewarsu a ce mu roƙi afuwa na nufin cewa idan ƙungiyar ohanezin dibo ne ta yi garkuwa da su ta dawo da su ko me su gwamnonin kudu maso gabas ke cewa game da batun kenan abin da na tambayi babban daraktan kungiyar gwamnonin kudu maso gabas farfesa simon otuanya a reaction to a press statement must be a collective decision of the forum So it does not lie in one person to say whether he wants to apologize or not. Farfesa Otuanya ya ce mayar da martani akan takardar sanarwa abu ne na gama gari wanda ya zama dole ne sai gwamnonin sun haɗu kamun a yanke shawara. Saboda haka ba abin mutum guda ba ne ya ce zai roƙi abuwa ko ba zai roƙa ba. Dole ne ya zama na shawarar ta ƙungiyar ce ba ta mutum guda ba. Akwai alamun cewa da sauran aiki a duk yunkurin samar da jituwa tsakanin ƙungiyar IPOB da ƙungiyar Ohanezen Dibo. da kuma gwamnonin kudu maso gabashin Najeriya. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Inugu, Najeriya. Kankare da da okoro igwe waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 11 ne da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na litinin assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirinmu na wannan makon za ku ji wani rahoto na musamman da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Babangida Jibril ya yi, wanda ya yi nazari akan muhimmanci ko na ƙasu da harshe ko yare ke samu musamman a fannin ilimi. Masana da dama a faɗin duniya sun yi ittifaki akan cewar harshen uwa na ɗaya daga cikin hanya da tafi inganci wajen ilmantar da yara. Hasalima suna ganin cewar duk koyarwa da aka assasa ta akan tarbar harshen uwa ya fi samun karbuwa. ilimi a ciki game da wani taro da masana harsuna daban-daban na afirka suka gudanar a najeriya musamman game da mahimmancin adabin baka wanda masanan suka ce yana fuskantar barazana daga sauran harsuna na kasashen ƙetare da farko dai na fara jin sunan farfesan ne da bakinsa da kuma mahimmancin wannan taro da suka shirya na nahiyar afirka wanda ya samu halartar manyan baki daga sassa daban-daban na duniya har ila yau a a shirin namu za ku ji hira ta musamman da Dr. Elharun Muhammad malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke garin Kaduna game da hanyoyin da za a bi na dawo da darajar ilimi a Najeriya musamman ma dai arewacin Najeriya. Eh, sunana Professor Abubakar Aliyu Liman. Ahmadu Bello University Zaria. To, uh, Professor Gashi kana halarta wannan taro na inganta adabin baka. Me makasu da wannan taro? Uh, Abun da ke faruwa yawancin mu na Afirka suna bacewa a wanga zamanin da muke ciki to shine muka ga cewa dole mu tashi tsaye kamar masu nazari da masu bincike kan irin adabi na nahiyoyi daban-daban na afirka haka cewa a tashi tsaye kada a bari waɗannan bangarora haka na culture na namu su ɓace shi a makasudin da taron da muke yi wannan shine taron farko kuwa a'a wannan kungiyar yanzu ta yi wajen shekara ashirin sannan eh, kowace shekara bayan shekara biyu irin za a je wata ƙasa a wannan taron yanzu shekara biyu da suka wuce an yi a florida a america kahin wannan an yi a cote d'ivoire yanzu kuma daga nan ibadan nigeria za a je kenya a ƙara irin wannan taron bayan shekara biyu daga yanzu eh. ga abubuwan da aka tattauna a tarukan da ka halarta an samu ci gaba zuwa to yanzu dai abin da a ci gaba mutane su gano cewa ba yadda za a yi mu watsar da al'adodinmu mu kuma iya sanin kanmu a yadda rayuwa take a yanzu su dai masu nazari sun gano hakan to yanzu abinda a saura yaya irin fahimtar da mun kai za mu iya sa al'umma ta fahimci unhwanin al'ada da ɗabi'un kwarai a rayuwar ɗan adam to suna kuka da kafafen yada labarai musamman ma na turai da cewa suna taimakawa wajen gurɓata al'adunmu na afirka me za ka ce eh gaskiya ne amma duk ƙasar da ta san kanta ko al'ummar da ta san kanta duk yadda za a yi ta riƙe al'adunta ta kuma ɗabbaka su za ta yi to shi a abun da ba ma yi haka ba mu ɗauki al'amarin al'ada ba da muhimmanci inda mun ɗauke shi da muhimmanci ba yadda za a yi mu watsar da al'adar mu don wani ya zo da tashi al'ada kuma ya samu galaba a kanmu haka irin abun da ke faruwa kenan in mun san abun da muke yi dole mu tashi tsaye mu haɓaka al'adodinmu mu kuma hito da ya hanyoyin yada eh, labarai da zamantaka particularly da na media haka irin don cewa mu yi countering din abin da waɗannan eh, abin eh, kafofin yada labarai na kasashen waje ke muna haka irin suna yi ne da wata niyya haka irin mu kuma dole ne mu fahimci dalilin da yasa suke abin da suke yi haka dole mu kare kanmu yan adam muke kama kowa sannan kuma mu muna da irin al'ada dai yanayin wuri ko yaushe tana dangantaka da yanayin wurin da kake haka so saboda haka idan mun ka watsa da al'adun ka dauki na wani to mun shiga uku haka ko kamu ba za mu sani a rayuwa ba haka so shi ke faruwa to kwanan nan gwamnatin tarayya ta sake dawo da koyar da tarihi a makarantu na sakandare kana ga wannan zai taimaka kwarai da gaske kwarai da gaske ai ko da ma tsayi da karantar da tarihi haka yana da manufa don cewa kada mutane su san kansu to bannar da yanzu a cikin najeriya haka irin duk wanga tashin hankalin da ake ta yi ko ina haka don mutane ba su san tarihin su bane inda mun san tarihin mu ba yadda za a yi mu tashi muna waɗanga abu mutum ne za ka ga a cikin najeriya ma haka daga wannan state ɗin zuwa wancan bai san komai ba masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah subhanahu wata'ala ya kai mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin yanzu kuma a madadin wakilin sashen hausa na muryar amurka Babangida jibrin da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku sai wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia ku huta lafiya a maza da mata don mu zan To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana. sakon farko ya ce assalamu alaikum muryar amurka don allah ku ba mu dama mu yi kira ga hukumar lafiya ta jihar kano da ya kamata ta tashi tsaye don dakile yaduwar cutar kwalara da ta a ƙananan hukumomin gwarzo da bebeji allah ya ba waɗanda suka kamu da ita lafiya ya ji kan waɗanda suka mutu sako daga aminu adamu malam madori da umar babban yaya sabon gida bauchi sako na gaba ya ce salam voa hausa boran da sojoji suka yi a maiduguri abin tur da allah wadai ne sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata gwamnati ta duba kokensu sako daga isa lawan girgir sai kuma sako na gaba ya ce salam voa hausa muna jajantawa al'ummar jihar maradi ta jamhuriyar niger dangane da barkewar cutar kwalara wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sha bakwai da fatan gwamnati da hukumomin kiwon lafiya za su gaggauta daukan matakan dakila wannan cutar sako daga yahaya danno azare da prince tasi ibn abdullah azare tare da kadora da gagadan warji ji sai kuma sako na gaba ya ce halin da 'yan gudun hijira ke ciki a garin fataskum na jihar mu ta yobe abin ya zama kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ganin yadda rashin abinci da tsananin yunwa ke sillar mutuwar 'yan gudun hijirar musamman ma mata da yara da tsofaffi don haka nake kira ga al'umma masu rufin asiri da masu hannu da shuni da su taimaka waɗannan 'yan gudun hijirar ta yadda ma ba sai sun jira tallafi daga gwamnati da kuma ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa ba sako daga abubakar kawu girgir sai kuma sako na ƙarshe ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku ba mu dama mu taya matasa a duk faɗin duniya murnar ranar su da aka gudanar a jiya lahadi da fatan mahukunta za su taimakawa matasa wajen ganin sun cimma muradunsu na alkhairi. Sako daga Sani mai lange-lange yalwan wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi. To madalla ga Hausa ta dawo da labarai a takaice. An yi zaben shugaban kasa a ƙasar Mali jiya Lahadi a cikin tsaro mai tsanani don gudun barkewar rikici, inda ake gudanar da takaddamar baiwa Ibrahim Bubakar Kaita mai ci a yanzu ƙarin wa'adin shekaru biyar ko kuma a canza shi da ɗan adawa Sama'ila Sise. ana ci gaba da kirga ƙuri'u a mazaɓu 23 na faɗin ƙasar bayan da aka rufe rumfunan zaɓe da ƙarfe 6 na yamma keta ɗan shekaru 73 ya samu kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a cikin masu nema 24 a zagayen farko na zaɓen idan aka hada shi da kashi 18 cikin 100 na sise wanda kuma ya faɗi zaɓen a shekarar 2013 Wata cibiya da ke sa ido kan rikicin kasar Siriya ta bayyana a yau Litinin cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon fashewar wani bam a wani gini da ake yankin um, wato da ke yankin lardin Idlib ya kai mutane 69 hukumar da ke sa ido kan harkokin kare haƙƙin bil'adama a siriya da ke zaune a birtaniya ta rawaito cewa mutane da dama sun samu raunuka a wata fashewa da aka samu a jiya lahadi To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a je mu ɗauki da wani sabon shirin kuma. Yanzu a madadin Hafsat Bello dan mai soro. Da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham. Da injiniyan mu na wannan lokacin Rob McLean baba kuma kere ne ke sallama da ku sai an jima amma kuma sai a dakaci shirin yau da gobe gashi nan zuwa.